yanzu haka dakarun sojin najeriya na samun nasarar fatattakar mayakan boko haram a arewacin jihar adamawa inda kawo yanzu masu suka kwato kusan dukkanin kananan hukumomin jihar da ke hannun mayakan yayin da a bangare guda tuni har jami'an hukumar ba da agajin gaggawa a jihar sai masu kama leka wasu yankunan da aka kwato don tantance halin da ake ciki kamar yadda babban sakataren hukumar alhaji haruna hamman ya tabbatar har a cikin dai local government bakwai da aka capturing guda shida successfully suna hannun state government na zaga eh, kananan hukumomin nan kuma mun da motoci da kayakin abinci da magunguna ni na kai magungunan nan na delivering da kaina a yanzu da nake ga maka motar mu na abinci da kayayyaki na cikin micika su ka ga abin alfahari ne abin murna ne tare mu fiye da yadda kake tsammani gaskiya sun yi rawar gani da ake faɗa albishir din shine gwamnati tana nan ready for them su koma su zauna matsugunin su domin har zuwa micika din akwai kuma jama'a sun soma rayuwarsu a wuraren nan mutanenmu jama'anmu sun kwana a wuba wasu sun kwana a micika din don aikinsu masu fumigation da shauransu sun duka suna wurin rundunar sojin najeriya da ta ma sha alwashin kawar da mayakan na boko haram ne a cikin makonni shida wanda hakan ne ma yasa aka dige babban zabe batun da kuma masana haka tsaro a kasar irin su Dr. Bawa Abdullahi Wase ke maganin da walakin wai goro a miya abubuwan da muka bincika abubuwan kuma da muke gaya wa duniya shekara biyar zuwa yau cewa fa wannan abu fa duk ana yin ta ne don kasafin siyasar alal dubu biyu da goma sha biyar waɗanda da suke jin haushin mu waɗanda da ba su so mu faɗa yanzu ai kaga bakin su tun a kulle tun da gashi a dubu biyu da goma sha biyar ɗin abin har ta kai ga ana sa ranar zaɓe ana ɗagewa abin ta kai har abin kunya wai jami'an tsaro za su ce a ranar da za a yi zaɓe sha hudu a lokacin ga watan biyun nan a ranar ne za su soma kai attack a ah. duk shekara shida din nan ba da ranar da su kai akan ce a ranar da aka ce za za kuma muna da labari na tsaro da ya nuna an ɗebo ma sojojin gona guda ɗari waɗanda ake so su karɓo 'ya'yan nan na cibin da suke wannan gurin so kaga biri ya yi kama da mutum. to sai dai kuma mr mark omeri da ke zama shugaban cibiyar bada bane kan yaki da ta'addanci a najeriya ya ce fa ba haka zancen yake ba. suke zaman yan boko haram an kwato su da wurinsu dole ne za ka samu irin wannan daɗaɗaɗen harin da za ka yi nan da can shi yasa musamman ma dalilin da sojoji na tabbata suka ba da shawara akan ku dakata domin abin da muka sani ko ba ku sani ba 'yan siyasa ko 'yan masu zaman al'umma kawo yanzu wasu jiragen yaƙi ne ke ci gaba da shawage yayin da a bangare guda sojin ƙasa kuma ke ci gaba da sintiri na tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.